zauna yi kasa me da me kake sha ina shan kola colorado me to da me kuma ina shan ice cikin azumi ma ne na shan ice to sai me kake sha ina shan sigari ina shan to yanzu me ya faru a kawo kana yanzu mm. ga ka ofis na civil defense me ya faru a kawo kana me kai wa mahaifinka eh nan ne hizba to shikenan eh, me kai wa mahaifinka eh me ya haɗa ku da shi eh ba za ka ba amsa ba sai na sa jiki yana aljanna eh, to yanzu me ka buga wani a waje yanzu da aka haka nan yanzu da aka haka nan me ka buga mai eh eh, eh. eh. baka san ma me kai ba to kai me sunanka ya sunanka sunana abu kasim bin yaqub bin ibrahim bin abubakar to duk kai kadai duk kai kadai duk sunanka sunan nan abu kasim bin yaqub bin ibrahim bin abubakar ko kuma ka ce mu alkasim bin yaqub to yanzu ga shi an kawo ka cika wa mahaifinka wuka me za ka ce mahaifinka wuka me za ka ce yanzu da ka cika mai wuka ya tafi aljanna ni ya kashe shi kai kashe shi wani ka kashe shi wanda ya kashe wani dan aljanna ne direct ko bin kice ba ka gani ne dan wuta kenan eh yanzu kai kai da dan wuta ne kai cikakke dan wuta cikakke dan wuta ne kai mahaifinka kuma dan aljanna ko to yanzu saboda ya shiga aljanna ka tura shi lahira kenan ni ko me zan shiga ni ban damu ba matsala to kai me yasa ba kashe kanka kai kanka aljanna ba na yi son ubana ka fi son ubanka fiye da kai kuma kai ya kashe shi to to Allah ya saka ni makaranta hmm. ya biya mun karatu ya eh. mun ya mun ya mun karshe kuma na zo na gagare na zama ɗan iska an hmm. na zo na kashe shi ka ka ai dole Allah ya saka ni ko ba gaskiya ba ita magana gaskiya ɗaya ce dole a wani ka ce kana sanar da kenan kana sanar da ka kashe shi kana sanar ina sanawa na da ban ma ƙarya ne ofisa gaskiya ne gaskiya ne amma <laughs> sha ne kai a gredi kawai